أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu In un musulmi tare da ku muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake ba mu samun damar haɗuwa a wannan wuri mai albarka wuri wanda muke fahimtar da kawunan mu aƙida ta musulunci muna fatan ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba mu samun damar fahimtar wannan darussa da kyawo domin mu samu aikata su da kyawo mu samu yarda gare shi mu samu tsira a ranar lahira insha Allah subhanahu wa ta'ala idan ban manta ba muna nan cikin dai bayanin sifofi na aiki inda muka kawo sifa wadda ta shahi hikima mun kare bayani duk da yake mun shigo cikin wani zance wanda yana da ɗimbin muhimmanci inda muka bar wata tambaya wadda muka ce a cikin ma'ana ta biyu ta hikima ana cewa ana cewa kusanta da son yin wasu ayyuka masu kyawu da nisantar ayyuka mara kyawu shin wannan ma'ana ɗin ta son yin ayyuka masu kyau da nisantar ayyuka mara kyawu shin kana iya nuna hikima ta Allah wannan ma'ana ne gare ta da na ce Allah mai hikima ne ina nihin haka ne ma'ana wanda yake kusantar ayyuka ko yake son yin ayyuka masu kyawu kuma yake nisantar ayyuka mara kyawu a nan wurin muka ce saboda mu gane wani ayyuka ne masu kyau wani ayyuka ne mara kyau muka ce a nan an kawo wani bahasi na wata aƙida wannan tamu malaman zance kenan na wannan aƙida sun kasu kashi biyu muka ce sun zo cikin wata ƙa'ida ne wadda ƙa'ida ita ta sa su suka rabu wannan ƙa'ida ɗin ana ce mata alhusnu wal qubhu al to ma'anarta kuma da hausa kamar da muka nuna ita ce gane abin da yake da kyau da gane abin da bai da kyau na hankali sun ce hankali yana ganewa wasu ka ce hankali bai iya ganewa sai abin da Allah ya ce shi ne mai kyau shi ne mai kyau abin da Allah ya ce mara kyau ne to mara kyau ne a dakata kawai daga nan abin da ya sa don saboda wasu inda ka samu matsala wani lokacin tana yiwa ba a samu ba cikin alkur'ani ko cikin ruwayoyi misali an ce kaza yana da kyau ko kaza bai da kyau shin a hankali idan yi gano shi wannan abin yana da kyau sai a ce ba daidai ba ne. ko in ya gano wannan abin baya da kyau sai a ce ba daidai ba ne. to su dai a takaice su malaman nan sun samu saɓani cikin wannan ƙa'ida ɗin wadda muka ce ita ce wadda take sa mu gane amsar tambayar da muka bari a nan wurin muka ce malaman zance da ma wanda ba na zance ba na shi'a su sun yarda wannan ƙa'ida ɗin amma malaman mu'tazila kawai na zancen su ne suka yarda wannan ƙa'ida ɗin amma kwata-kwata malaman asha'ira kenan malaman zance na asha'ira su ba su mayar da wannan ƙa'ida ɗin ba su sai kawai abin da ya zo cikin shari'a to wanda ya yarda wannan ƙa'ida ɗin kenan yana tahiya akan waccan ma'ana ta biyu kenan ya yarda in aka ce Allah hakimu ne kenan Allah wanda ya san ayyuka kuma yana yin ayyuka wanda masu kyau kuma yana nisantar ayyuka wanda ba su da kyawu zai yarda da wannan amma wanda ya ce a'a sai shari'a to shari'a nan wurin kenan Allah sai in ya bayyana to in ko sai ya bayyana kenan tun can mu muna magana tun can fil azal muna gane Allah mai hikima ne ko ba mai hikima bane yanzu an ce a'a sai wai sai bayan mun gano misali Allah ya yi halitta sannan ne za mu iya zuwa mu hukunta kuma ya gai da kanshi shari'a kenan a ra'ayin a sha'ira. sannan za mu gane Allah mai hikima ne ko ba mai hikima ba ne ke kwata-kwata dai mu sani su a sha'ira a wurinsu ba yadda za su nuna maka Allah mai hikima ne saboda ba su yarda wannan ka'ida ba ba yadda za su nuna amma wanda ya yarda cewa hankali yana ganewa to dama ai karatunmu kusan duk ya shahi hankali ne dama muna son mu gani hankali yana iya taimakon mu cikin gane Allah mai hikima ne ko kuma a'a a wannan takaice dai abin da ya sayi hikima sai mu zo cikin sifa ta uku ita ce zance zance na Allah ko kalamu da suke cewa shi ma ana an samu bambanci da dama an samu saɓani na manyan-manyan malamai kai har ma tun da daman asalin cewa malaman zance malaman zance menene ta yi wa mutum ya taɓa tambaya ya ce to mu muna san musan me yasa ake ce musu malaman zance kawai maganganu ne suke shi sai ake ce musu malaman zance ne su ko kuma me yasa malaman kalam kenan me yasa ake ce musu malaman kalam to kusan abin da yasa saboda sun zo bahasosin da suka yi ta yi maganganun da suka yi ta yi duka ya shahi zancen Allah ne musamman fiyayyen zance na Allah menene ne alƙur'ani fiyayyen zanti na Allah shi ne wannan littafi tsarkake wanda muke cema alƙur'ani to shi alƙur'anin nan an zaki tambaya shin daɗaɗɗe ne ko kuma an samar da shi ne kenan inda daɗaɗɗe ne kenan yana daga cikin sifofi na Allah wanda suke zati kenan maganar Allah wadda ke cikin ƙur'ani inda ɗaɗɗa ce daman tun can daman ya yi ta tana nan aje to kenan shi wannan zance ɗin yana daga cikin sifofi na zati in kuma a'a sai bayan Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabin shi ne salawatu rabbi wa salamu alaihi wa alihi tayyibin tahirin sannan ne ake ce Allah mai zance ne to a nan wurin kenan sai bayan an samar da zancen ne sai bayan an aiko annabi ne sannan Allah ya wannan zancen kenan yana daga cikin sifofi na aiki a nan wurin me suka yi sai suka ta samun saɓani wannan ya ce yana daga cikin sifofin zati wannan ya ce yana daga cikin sifofin aiki aka yi ta samun saɓani aka yi ta samun cece kuce aka yi ta samun faɗace-faɗace kai har ma aka zanke samun kashin juna da zo da jini duk cikin wannan mas'ala ɗin in aka ga cewa kai baka yarda da zancen Allah da ɗaɗɗe ne ba sai a kashe ka ko kuma waɗanda suke ganin a wurinsu da saɓani dai aka zinki samu waɗannan su kashe wannan wannan su kashe wannan kenan mas'ala ce wadda babba kuma mai faɗi a nan ne ma aka zinki samu musu malaman zance saboda kullun su game da zance ne na Allah to a yanzu a taƙaice in muna son mu san zance na Allah hakikanin zance na Allah ya za mu ya za mu gane shin zance na Allah zati ne nashi ma'ana da daɗe ne ko kuma ba da daɗe ba ne kenan anan shi ma dole sai mun zo mun aji hankalinmu mun fahimci shin su ayoyi misali sun muma ishara kan wannan kukun kuma ba su ishara ba mafi yawa ma'ana cewa saboda babu aya sariha aya wadda take bayyane ta alkur'ani wadda ta nuna cewa zancen Allah da daɗe ne ku ba da daɗe ba ne ba shi yasa duk suka samu wannan rarrabuwar kanin amma da akwai aya wadda ta zo ta nuna cewa kai zance na Allah wannan ga haƙiƙanin shi da duk ba za a samu wannan zu da jini kamar da muka ce ba amma saboda ba a samu wannan ba aka samu saɓani saboda haka nan kenan zance na Allah subhanahu wa ta'ala lalle wani babi ne shi ma amma amin da muke so mu yanzu mu sani shi ya samu muka kawo shi cikin wannan mu sani a takaice zance na Allah yana daga cikin zance na aiki ma'ana zance ne wanda saboda me ma'anar ma'anar zance zance suna cewa wata rana yana ba da ma'ana wannan wadda muka sani wannan wadda muka sani in ce gawa ne yana magana me za ka tsammani za ka tsammani akwai wani kusa da shi wanda yana sauraron magana shi ko ba haka ba saboda ba yiwa ka samu mutum yana ta magana shi kaɗai. ba ya tunanin akwai wani ko kuma ga nan ga wani ɗin nan kusa da shi yana sauraron shi kamar ni yanzu gane ina muku magana na san da tabbas kana nan kana saurare na kai mai saurare ko kuma ke mai saurare saƙon zai kai gare ki ko zai kai gare ku shi ne ma'anar kenan ina zance ma'ana akwai wani wanda yana saurare na in kuma shi ke magana ni ina ne ina sauraron shi shi ne zance wanda kowa ya san shi haka ake ma'anar ake ma'anantar kenan da kalmar zance to in dai haka ne ba shakka wannan muna sa shi kenan daga cikin sifofi na aiki ba sifofi na zati ba saboda ina buƙatar wanda zai saurare na ina ina wanda zai saurari na wannan yake nuna min cewa kenan sifa ce ta aiki gani na yanzu ina magana kenan Allah subhanahu wata'ala da can ba mai zance bane saboda ba wanda zai magana da shi bayan yayi halitta ya aiko annabi lokacin ne yake da ga halittu na wanda zai yi zance da su kenan daga baya ne siffar zance ta tabbata ga Allah amma da can wurin ba a cewa mai zance ne muna fata an gane shi yasa ma a nan wurin kenan in ka gane wannan ka gane tabbas wannan sifa ta zance tana daga cikin sifofi na aiki ba wai sifofi ne na zati ba amma in ka zo ka ce a'a mu muna nihin zance ba wai dole sai akwai wani wanda ke nan yana saurari na ba sannan ne zan yi zance da wata ma'ana daban kenan don in sa cikin sifofi na zati sai mu tambaye ka mu ce to yaya za ka yi ka shi haka nan ta wace hanya kake isa shi ya zamanto cikin sifofin zati alhali zanci yana buƙatar dole akwai wani wanda yake saurara maka shi ya sama riwayoyi na a'imma da suka zo an samu ne daga cikin musamman ɓangaren ahalisunna ahalisunna ita ce ce ku ce cikin wannan sun samu saɓani sosai a mu na bai baita alaihi wassalam da suke a wannan lokacin su suka ma ba su ma yi ishara kan wannan saɓanin nasu ba saboda ma dai su kiyaye zau da jini da yawa sai suka yi ta hana mutane ga magana kan wannan babin saboda idan ka ce zanci na Allah da ɗaɗɗe ne ga wanda shi wurin shi bai imani da ɗaɗɗe ne zai kashe ka in ka ce zance na Allah an samar da shi ne ga wanda shi na imani da ɗaɗɗe ne shi ma zai kashe ka kenan babu wani zaman lahiya cikin musulmi shi yasa a immanmu na ahlul bait a wancan lokacin sai suka zanki hana mutane shiga magana kan wannan babin saboda ka zanki jawo tashin hankali da dama wannan kusan zamu ce shine a takaice abin da ya shahi zance na Allah mu sani cewa shi ma na cikin zance na aiki na Allah sifati ne na fi'ili ba sifati bane na zati A nan zamu dakata sai kuma darasi na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin